muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi ma wacce za mu yi a nan gaba muna roƙon allah ya mana jagora ya mana muwafaka cikin abin da za mu faɗi takaitacciyar shi ce ko kuma jan hankali dangane da abin da ya shafi matasa kamar yadda muka yi magana da shi alhaji hamza cewa akwai wani abu da na tura mishi wadda halayya ce ta matasa take ƙara lalacewa da taɓarɓarewa to sai ya sha'awar cewa kuma wani abu ya kamata mu ɗan faɗakar da shi tun da yanzu zamanin su ne su matasan da yake lokaci ne kamar na siyasa lokaci ne wadda ake ɗiban su za ka gan su a araha haka ana ta ɗiban matasar araha ana tafiya da su wani ya sa ga ya kamata mu yi magana kuma saboda abin da na tsinci kaina a wata hukuma wacce in an yi wasu abubuwa akan gayyace ni domin faɗakarwa da jan hankali lamarin ya wuce yadda duk wato mai tsammani yake tsammani idan ba ya ga abun ba wani labarin ma in an gaya maka shi sai ka ɗauka ba gaskiya ba ne kuma da gaske ne yana faruwa kuma a tsakanin matasan abun takaici ne a ce maka ɗan adam yana alfahari da sabon allah abin takaici ne a ce maka mutum yana gadara da ya saba ma Allah abin ya kai a zubar da hawaye a ce ba matashiya 'yar shekara goma sha biyar ko 'yar shekara goma sha uku za ta iya tattarewa ta bar gidan iyayenta kuma ba ɗauke ta aka yi ba komai ba da ƙafarta ta taka kuma ta shiga hotel ta yi zama a wajen wani a ce tana zaman wani mutum har wata shida ko takwas a lokacin da iyayenta suka ba zama a duniya suna nemanta ta wanda ba san inda take ba wani lamari ya ɓaci da kuma harka da ta shafi shaye-shaye da sace-sace na dukiyoyi da ma ɗan adam ɗin duka wanda ita kanta zina hanya ce da take dirkakar da mutuncin dan adam hanya ce wacce take toshe ma dan adam hanyar zuwa wajen ubangiji hanya ce wacce take jawo ma dan adam talauci hanya ce wacce take jawo ma dan adam wato fushin ubangijinsa hanya ce wacce Allah ya riga ya ba da cewa mummunar hanya ce ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a wa maqtan wa sa'a sabila ubangiji yace kada ku kusanci zina domin ta kasance ita zina a barki ne a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma wa maktan wato wasa asabilan ya munana a ce wannan hanya ita ce dan adam yake bi ya biya bukatarsa idan an yi ta har asirin mutum ya tonu to laifinta baya tsayawa akan wadda ya yi yakan shafi uba na wannan mutumin da ya yi yakan shafi uwa ta wannan mutumin da ya yi yakan shafi kuma uba na ita wannan yarinyar da ta yi yakan shafi kuma uwa na wannan yarinyar da ta yi sannan baya iya tsayawa a nan in an samu tsautsayi da kaddara mummuna ciki ya samu to sai ka ga wannan yarinyar ta sama ma wanta ɗa wanda bai halatta ba domin ɗanta ai a aure ɗansa ne ko kuma ta sama ma ƙaninta ɗa wadda bai halatta ba ko kuma ta shigo da wani mutumin da zai ci gado a cikin zurriyarsu ta hanyar da bai halatta ba sannan ta sama ma dangin uwa da dukkan dangin uba duk bangarorin ta shigar da su cikin abin kunya shi yasa a jahiliyar larabawa ma da yawa an samu mata saboda gudun wannan abu sun zauna a gindin bishiya har yunwa ta kashe su da su yi zina su samu abincin da za su ci a ba su kuɗi ƙur'ani ya zo yana cewa wala ta ya ce kun alal bigha kada ku tilasta 'ya'yanku 'yan mata akan yin zina domin a wancan lokacin ana yi maza suka zamanto cewa in sun samu 'ya mace suna iya bisna ta don gudun kada a yi zina da ita ta jawo musu abin kunya amma yau abin takaici dan musulmi da dan musulma shine yake kama hotel ya ajiye ya ta zama zamansa take har wata shida a hotel yana zuwa yana amfani da ita da duk lokacin da bukatunsa kuma abin takaici ka same shi yana da mata da 'ya'ya mun ga waɗanda suka yi da matansu da 'ya'yansu wani ma ba matar ɗaya yake da ita ba wacce irin al'umma ce ina muka fuskanta da irin wannan rayuwa wannan yasa muka jajja hankali sosai ga irin waɗannan yara da suka samu wannan alhamdulillah wasu an samu suna nadama wasu kuma suna nan kamar yadda aka samu wata fitsararriya a ciki an tsare su ma a sel muna musu gargadi bayan mun tafi suka ce ta ce ba ruwanta da wa'azin masu wa'azi kuma matukar dai tana da waya to ba wanda zai isa tsakaninta da wanda take nema za ta iya buga masa kuma ma abinda take magana shine wata kalma da muka yi amfani da ita ma iyaye akan cewa su rinka monitorin din wayan ‘ya'yansu ko da daddare ka shiga ka game ‘ya'yanka suke da manyan waya a cikin gida da daddare akwai matsala muka ce shi test ba a rufe masa kofa shi bidiyo call ba a rufe masa kofa ko ka rufe gidanka zai shiga duk wani shakiyanci da ake da wayan nan ko ka rufe gidanka za a yi shi wannan ya sa a cikin abin da za mu faɗi muke son mu faɗi irin ɗabi'u da ya kamata matasa su kula da su saboda babu wani mutum wanda tarihi ba zai yi rubutu a kansa ba matukan an haife shi kuma har ya kai matsayin balaga ko dai tarihin ya rubuta kyakkyawan al'amari akan mutum ko kuma tarihin ya rubuta mummunan tarihi a kan mutum haka rayuwa take alkur'ani ya kaksaso labarin wasu bayi da kyau ya ba da labari irin nasu abu jihal bayi da kyau ya ba da labari irin su wasu da aka ba su shugabanci na munafurci irin su abdullahi ibn salul Eh, da ire-iren wasu waɗanda tarihinsu bai yi kyau ba wasu kuwa allah ya rubuta musu kyakkyawan tarihi a cikin rayuwa don haka akan ba da misalai da su matashi ya kula da abin da za mu faɗi cikin wannan magana matakai ne guda biyar a cikin rayuwa daga ɗan adam allah ya ɗiga maniyinsa na halitta ya sauko a wannan duniya wani marhala ta farko yake iya barin duniya wani ko zai taka marhala ta biyu matakin rayuwa na biyu wani kuma zai taka matakin rayuwa na uku ya bar duniya wani zai iya taka matakin rayuwa na hudu ya bar duniya wani zai taka mataki na biyar ya bar duniya ba yadda Allah bai yi ba dukkan waɗannan matakai Allah ya saka su a cikin al'umma kuma ya yi wa'azi da su mutum na farko a matakin rayuwa shine wanda aka samu saduwa tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa kuma aka ɗiga maniyinsa cikin mahaifa yana ruwan maniyi wani ya yi wata biyu wani ya wata uku allah ya ce na fasa halittar a mayar da shi shine sai a sa uwa ta yi bari wannan mataki ne shi ma na rayuwarsa wadda shi ba a iya rubuta masa komai Shi ne irin abin da alkur'ani yake cewa hal'ata alal insani hinu min dahari dahri lam yakun shay'an mazkura ai ya zo ma akan mutum wani dan lokaci na rayuwar zamani wadda ma bai kasance abin ambato ba tunda yana cikin mahaifiyarsa watakila ya fara motsi watakila bai fara motsi ba amma dai lam yakun shay'an mazkuran bai zama wani abu da ake iya kiransa ya amsa ba ba a iya ce masa a sunansa kaza ko a kira shi ya amsa Allah ya ce na fasa halittar kamar yadda ya faɗa a cikin alkurani ya ce ya buda ulkhalka sun ma ya fara halitta sannan ya fasa sai ya mayar da ita wannan Allah ke wannan to akwai kuma cikin mutane waɗanda an ɗiga maniyin mahaifar a mahaifar mahaifiya aka rene shi waɗannan marhala ta waƙadi a tsawara?" na halicce ku a matsayin mataki mataki matakin ruwan maniyi matakin kuma jini matakin tsoka matakin yanzu na yi wayarin matakin na saka ƙasusuwa matakin na ƙagar da idanu na ƙagar da su hanta da sauransu kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗi shi kansa mala'ika ba shi da wani abu nasa in an ɗiga ruwan maniyi kawai a cikin mahaifa Allah ne yake cewa zai yi halitta kai mala'ika da aka saka ka kula da wannan ka je ka kula da maniyin lokacin da ya zama jini ka yi reporting haka Allah yake sai aka yi report wajen ubangiji cewa maniyin nan fa da ya ɗiga yanzu ya zama jini ce ku ce daga mataki kaza da kaza ku yi kaza Allah sai ya gaya wa mala'ika daga nan suka yi da kun fa kunun ubangiji sai ya zama nama sai ya sake reporting cewa ya zama nama yanzu daga nama sai a ce to shikenan a fitar masa da zuciya a fitar masa da hanci a fitar masa da baki a fitar masa da harshe a fitar da huhu a fitar da hanji da sauransu a yi wayarin a saka maka jijiyoyi a sa maka kasusuwa a kawo nama a lulluba sai su yi reporting cewa yanzu dukkan sura ta dan adam an fito amma bai dare wannan matakin allah yake turo dan adam a mala'ika ya ce ka je ka fura masa rai da izininmu sun mai yursalu ilaihil malak fayan fuku fihin ruh sai a busa masa rai to kenan likita ya fara gwaje-gwajensa ya ce a yana numfashi watakila ya ga ya hangi 'ya'yan marainansa ko ya fici ya hangi gaban mace in mace ce da dai haka za a je shi a wannan guri to lokaci idan ya yi allah zai fito da shi duniya wannan ita ce marhala ta biyu waccar bai samu abin nan marhalar fitowa ba yanzu ya fito duniya shine malamai suka ce marhalatu shabab ko marhalatu siba min alwiladati ila albulugh shine marhalar yarintaka yanzu ya fito kwashi ƙasa ya zuba a bakinsa dukkan abin da ya gani ya ce zai kai baki to ilal buluk zai kai zuwa balaga shine shekara sha takwas wannan matakin kai matashi da ka samu kanka a ciki kusan ba abin da ka iya sani na daɗin duniya duk daɗin ilimi da ake da shi sai babanka ya matsa maka za ka iya zuwa saboda baka san daɗinsa ba shekara goma sha takwas baka ma fahimci inda aka sa a gaba ba to ita wannan shekara sha takwas din ita take zuwa da babban hatsari wanda idan baka samu shinge da tariya da mai kiwo da mai kula da kai ba to a lokacin ne sha'awa take iya ɗaukan ka ta kai ka gidan halaka ta kai ka kuma inda za ka lalace to wannan ita ce shi yasa idan kai sakaci da ita ba kai karatu ba in kai sakaci da ita baka koyi sana'a ba in kai sakaci da ita baka rike addini ba to za ka tafi inda ake maganar wani mai baitin waƙoƙi yake cewa tazakkartu ayyaman mudina mina siba haihata haihata ilayya ruju'uha idan ka wuce wannan marhalar ba abin da ka tanada cikin abu uku nan da na ambata ba ka da ilimi ba ka da sana'a baka da addini to shikenan abin da zai biyo maka baya shine zaka fara tunanin yarin takarka ta kare a lokacin kila ka ba mu 60 baya ko ka ba mu 50 baya ko wani mutum ya zo yana son ya ɗauke ka ya koya maka sana'a ba za ka dauku ba kuma a lokacin har yau nan shekara hamsin ɗin wai har yanzu baka wuce biyu sau biyu nawa ne ba don za ka shiga firamare dole wannan abin za a kawo maka yanzu biyu sau biyu na har yanzu baka wuce ba kuma shekarar ka hamsin saboda ka yi sakaci har yanzu baka wuce wancan ajin firamaren ba to abin da zai faru maka shine ka rinka cewa ina tuna ranakun baya mala ya ce maka haihata haihata har abada ranakun baya ba za su dawo ba an riga an yi sakaci a wannan gabar muke jan hankalin matasa da cewa idan suka yi wasa wannan damar ta kubce to akwai matsala to wannan ita ce marhala ta farko marhalatu siba min alwiladati ila wato buluk zuwa marhalatul bulog. wato ita ce marhalar an haife ka na yarinta da wasan ƙasa da komai ka daina wasan ƙasa amma har yanzu baka shiga hanyar da ya kamata ka daidaita ba domin shekarun ka sha takwas watakila iya balaka balaga to daga wannan lokacin za ka cira idan allah ya maka arzikin uba nagartacce da iyaye nagartattu da masu baka shawara nagartattu to zuwa shekara sha takwas ka yi ba ma firamare baya ka ba ma sakandare baya shekara sha takwas wannan ka samu mai shiryar da kai kenan ka samu kuma wadda zai ɗora ka akan hanya idan sana'a ce an fara kai ka kana koyo ko kuma ma ka iya wasu abubuwa amma daga zarar ka yi wasa waɗannan sun wuce to ka gama da matsala in dai baka samu wannan ba to sai marhalatu shabab ita marhalatu shabab na samartaka shine ka cika sha takwas daga sha tara to ka ɗoru kenan akan shekarun garari wanda a lokacin ne sha'awar ka tafi ƙarfi ƙarfin jikin ka fi ƙarfi shine za ka yi ta tafiya ila arba'in har zuwa shekara arba'in akwai waɗanda suka yi sakaci daga sha takwas ɗin nan ba su koyi komai ba suna bin inuwa suna bin gidajen mutane suna yan ke ne kafar ka jarin ka ko yan wane ne da sauransu mutum bai tsaya ya yi abin da ya kamata ba bai gina komai ba yanzu a cikin arba'in an ɗaibe sha takwas saura ashirin da nawa saura ashirin da biyu yanzu ka iso ashirin da wato a cikin alƙalamin da allah ya ɗora maka na balaga ka ci shekara ashirin da biyu manzan allah kuma yana gaya maka dama tsakanin sittin ne zuwa saba'in shekarunka ɗaiɗai ne suke iya wucewa to a wannan lokacin duka ka ɓata su Ba ka da ilimi ba ka da addini ba ka da sana'a amma har yanzu baka gane ba wani mutum ne kake kafa fosta ɗinsa ka zauna a ƙarƙashinta amma ka rumfa ko ka yi rumfar takaddi kawai wanda in sama ya zo narkewa za su shi kuma ba shi ya sa ka ba ma watakila saboda makararka ne daga waɗancan abubuwa na rashin karatu na rashin addini na rashin sana'a suka jawo maka wannan matsalar to yanzu ka cika shekara arba'in misali amma har yanzu magana ka ba ta wuce wai sai ka yi ba abinda kake faɗa sai ka yi ah, to sai sun binne ka a rami sannan za ka iya cewa a daina yi Tun da ai yanzu ma an yi an rasar maka da ilimi an rasar maka da sana'a an rasar maka da addini kuma kana cewa sai an yi wato a ƙara kenan a ƙara rasar maka da ilimi a ƙara rasar maka da addini a ƙara rasar maka da sana'a don haka kana nan har yanzu a matsayin mahaukaci wanda bai san inda ya fuskanta ba matasa idan ka tasa kashi wato kashi kashi ɗari to za ka iya samun kashi talatin abinda nake faɗan nan ya samu wasu da yawa daga cikinsu ko ma fiye da talatin kai a irin ma wajejenmu ban san anan ba da yake allah ya sa kuna headquarter ko watakila ku kun riga kun gane kun samu wayewa kuma kun san eh, eh, eh, matasan ku sun yi karatu sun yi wane ne amma mu dai a irin gefe-gefe can da muke to za ka samu ma sama da kashi 60 watakila ba su da waɗannan ba secondary ɗin ma felwa ne so kawai kaya ne kai a cikin al'umma kuma ka doshi waɗannan shekaru ka da haka ina ka fuskanta a marhalar rayuwa dai ka cinye wato ka ci biyu bisa uku tun da dama ana maka tsammanin a sittin za ka mutu haka manzo Allah ya faɗa baina sittina ne wa saba'in a wannan tsakanin kake ɗaiɗai ne suke wuce saba'in to yanzu ka ci biyu bisa uku a biyu bisa uku in an kasa awoyinka gaba ɗaya yanzu mu ɗauki sallar da muka yi idan muka kasa ta mun yi sallar magariba ba na jin ta wuce minti goma da wuya idan ku har liman ya ja mu minti goma sha biyar to za mu ga cewa sallar ta yi tsawo to shikenan a cikin waɗannan minti sha biyar biyar sau biyar minti saba'in ne da wani abu awa ɗaya ne da minti goma sha biyar su ne sallolinka a wuni sannan kana da 24 hours a wuni da kwana yanzu ka ba mu Allah awa ɗaya da minti goma sha biyar to saura awa ɗaya a saura awa ashirin da nawa ashirin da biyu da wani abu dukkansu idan ba a yi sa'a ba wannan fa mai yin sallar kenan tukuna akwai wanda shi baya ma yin sallar kuma yana nan a musulminsa wannan akan mai yin sallah din yanzu idan Allah ya zo ya ajiye kai ce na baka 24 hours kuma za ka gamu da ni ga wasu ayyuka akwai istighfari akwai tasbihi akwai salati ma annabi akwai karatun alkur'ani akwai zikiri akwai sadar da zumunci akwai wane ne duka ba wanda kai sai aka same ka kayi salloli ne waɗannan minti 75 ɗin can yanzu sauran ka awa 22 da wani abu su ba abin da kai ka ɓata su a zance ko kai yanzu in Allah ya ce kai ma kanka hisabi awa 24 nan kana ganin wannan minti 70 din za su rinjaye su ko su ne za su rinjaye wannan kana da gulma kana da mita kana da munanan abubuwa kana da bata ma kanka lokaci to ka ɗauki wannan misalin yanzu ko wannan lissafin shekara ashirin watakila ko sha takwas da muka wuce a baya ta marhalar farko ba abin da ka yi sai a wannan marhalar ka yi sai marhala ta ƙarshe sai ka zo ka mutu a cikin wannan marhalar a marhalar da baka rike addini ba baka rike sana'arka ba baka rike ilimi ba akwai alamar asara babu shakka akwai alama ta asara a cikin wannan to wannan kenan idan ka ɗauki waɗannan misalan da na bada ko wannan lissafin da na bada in ka tafi da shi za ka ga cewa watakila in ka samu shekara sittin a rayuwa in dai wannan shine aikinka to za a samu watakila ibadar kab da kai ma ubangiji mai yiwa ba ta wuce ta shekara biyu ba ko shekara uku awoyin in ka tara su duk sauran ka tafiyar da su ne a shirme so dole ka zamanto cewa ka yi tunani matashi ka yi tunani ina za ka kama wannan marhalar ita ce marhalar shabab marhalar da ta fi kowace hatsari nan. marhala ta uku ita ce marhalatul kuhula wato ita ce abinda ake kira kwarijo ko ko menene za a iya cewa wanda ya wuce matashi shi bai shiga cikin tsofaffi ba middle age ko to wasu suna ce masa kwarijo mutum ko ba haka ba kai ba tsoho ba ne kuma kai ba yaro ba ne yanzu ni a wani aji za ka sami misali kamar kana da magana ko? <laughs> to kuma dai menene dai ka ajiye ni kawai a yadda muke abin nan to amma wannan ajin shine middle abin nan age shine minal arba'in ila tamami hamsin shine mutum ya fita daga arba'in zuwa cikar shekararsa hamsin shi shine ake cewa ya zamanto kuhula da larabci ma'ana kenan ka kai wata matsaya wadda kawai abin da ya rage kaɗan ne to a wannan lokacin da mutum ya kai shekara hamsin komai ana ganin ya gama ƙarfinsa daga nan ribas kawai yake baya ne kallonka baya zai ƙarfinka baya zai ka ma baya yake komai da ka sani baya yake to ashe kenan matashi ya kamata ashe daga sha takwas nan da muka ambata zuwa wannan lokacin ne ya kamata idan wannan duniyar ce a ce dai ya yi aure a ce yana da aikin yi a ce yana da gida a ce yana da sauran wasu abubuwa ko wanda in ya cika hamsin kaɗan ne ya rage in ma aikin gwamnati yake ya yi ritaya haka ne ko sai waɗanda suka samu ƙari watakila to idan waɗancan arba'in ɗin duka sun tafi a banza yanzu goma ta zo ta ƙaru suka zama hamsin kuma ba tanadin da kai duk girman ƙasar nan a ce ba ka da tako ko ɗaya na kayan ka mallaka ai ka yi shiririta watakila ma baka san amfanin zuwan ka duniya ba idan aka zo baka da gidan kwana yar wannan motar da ake hawa baka da ita ka yi sake an wuce lokacin a yanzu hamsin ɗin nan ko me za a koya maka zai wahala ka samu yadda za ka koye shi yadda ya kamata so da yawa matasa sun samu wannan matsalar kuma suna nan a haka so wannan ita ce faɗakarwar da ya kamata matashi ya gane cewa fa lokaci ba fa zai tsaya masa ba kuma a haka illar babba ita ce daga kakan sha takwas ka cika ashirin to ashirin ɗin tana cika maka ne da sha'awar mata da sha'awar kai gaye da sha'awar kai mota da sha'awar kai gida da sha'awar yadda ka ga wani ana tuka shi a mota wai kai ma haka kake sha'awa kuma baka yi tsarin komai ba so irin wannan ne sai ya ga mutum yana fito yana cewa wai duniyar ma rakiya suka yi tun ya ce maka wai ai mukan rakiya muka yi a ah, kawai ka koma an fasa ba ma bukatar rakiyar in rakiya ce ka koma abinka wannan matashi ya kamata ya gane shi sa matasa da yawa sun lalatar da wannan lokacin to sai marhala ta hudu ita ce marhalatu shaikuka ita ce masarar tsufa marhala ta tsufa shine tun gashinka yana baƙiƙirin bashariyar tukar fatarka tana da kyan gani tana ƙyalli duk abin da ka sai a ce ya maka kyau to idan ka shigo marhalar shekuka marhala ta tsufa to ko riga sai dai ka sa don ta rufe ka. amma ba karban ka za ta ba <laughs> ka yi hakuri <laughs> sai dai kawai ka sa amma ba wai wai kawai yanzu ka fito irin ka burge a ka sa riga kawai don me a daidai wannan lokacin ka haura ba hamsin zuwa saba'in ita ce marhalatu shekuka so lokacin ne ma in ma ba yi ba a irin wannan zamanin sai kawai likita ya fito ce ma karkaci nama wallahi tallahi sai ya zo ya tsaya ya ce maka kulka yadda ka ci kaza saboda ka wuce wannan labin duk jijiyoyinka sun sake komai da ka sani ya zama komai da ka sani an tsaya to kuma wannan fa ne ƙarshe kenan yana nuna maka karshe yana zuwa ƙarshenka yana kusan zuwa saboda ko ba a gaya maka ba dole kawai ka yi makanka fada domin a lokacin duk wata sha'awa da ka sani babu ita in gado ne ka kwanta sai ce maka nan yana ciwo in wane ne nan yana ciwo in wane ne nan to shikenan yanzu yana na maka yana nuna Allah yana nuna maka cewa fa daga lokacin da muka halitta ka kana da karfi yanzu ka zo inda kuma komai ya zamanto na to a wannan lokacin sai ga ibada ma ko dai zamanto talarura kake ibadar ma kanta talarura ce domin ƙarfin tsayuwa za ka rasa shi ƙarfin abin da kake jin za ka rasa komai yana ƙara bayani to ita ce marhala ta shekuka ko 'ya'ya ka samu in allah ya baka 'ya'ya na kirki a lokacin ma wanda za su maka ɗinki za su yi maka sutura za su kawo maka abinci amma a cikin abincin da za su kawo maka akwai doka don likita ya riga ya sa komin yadda yake da sha'awan abu za ce a wannan ba zai yi ba don zai tayar masa da kaza in ka bashi kaza kuma abin kazansa zai tashi so lokacin kawai komin kyan yadi in ka saya ka kai za ka ce ɗinkin mahaifi ne telan ya tambaye ka wani kala za ka ce kawai na tsofaffi ne ka ɗinka ba wani wai maganan yanzu ga wani kala ko wani abu na burgewa an kai wani labul ne kawai so wannan ita ce marhalar ɗan adam a rayuwa to sai marhala ta ƙarshe ita ce ta biyar marhalatul haram ita kuma mina ne ila akhirul umur wato tana farawa daga shekara saba'in ne zuwa ƙarshen rayuwa yanzu shine ɗan adam daga ya kai saba'in to ya kai karshen rayuwa yanzu abin da ya rage shine sai dai rinka cewa mutanensa to mu dai za mu yi gaba su za a yi gaba yana shi da kansa yake cewa zai mutu za mu yi gaba saboda haka abu kaza fa ku kula da kaza abu kaza lafiyarsa kuma kalau karka ɗauka yana jinya ne a zai ma iya fita ya tafi ko amma dai ya riga ya ɗebe cewa lokaci yana abin nan to kada ka yi wasa ubangiji ya zo yana gaya maka ranar tashin alkiyama yana cewa awalam amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara waja kuma nazir wato ba mu rayar da ku ba ai mun ba ku rayuwa kun zo duniya kun rayu mun rayar da ku ya kamata a ce kun wa'azantu da yau da gobe shi kada ya isa ya baka wa'azi da yau da gobe ai mai gargadi ya zo muku malamai suka ce mai gargadi ba wai annabi kadai bane wannan furfurar ita kanta mai gargadi ce ita kanta mai gargadi ce gudun da kake da ba zai yi ba a yanzu abin da kake ci a da ba zai yi ba a yanzu sha'awar da kake da ita a da ba za ta yi ba a yanzu shine waja'akumun nazir babban da shine manzo Allah ya zo ya yi gargadi yau da gobe ita kanta gargadi ce so wannan ita ce a abu na farko kenan da za mu yi magana a kai don abubuwa wajen guda shida ne so tun da matasa ce shi ake magana ita ce marhala ta gaba ko mataki na gaba akhlaqu shabab ɗabi'un matasa yanzu dai kaji yadda rayuwa ya kamata to wace irin hali ya kamata ka zauna a wannan duniya kamata ya yi ka zaɓi halayya a nan akwai abubuwa da yawa wanda malamai suke ganin matashi ya kamata manya-manyan abubuwa guda uku ne abu na farko shi ne matakin ilimi domin shi ne ake fara yi za ga a yanzu akai ka nazare gama nazari 1 da 2 zo primary 1 har zuwa ƙarshe je ka secondary ka tafi jami'a to amma su a wajen malamin musulunci kuma ba wannan bangaren suke kallata maka ba wannan abu ne wanda ya shafi duniya sana'ar ka ce shi yasa suka ce wannan sana'a ce amma abin da ake so na ilimi shine ya zamanto ilmin addini dole dai ubangiji zaka gamu da shi ko kana so ko baka so gamuwa da Allah tilas ne duk yadda za a yi sai an mutu bayan mutuwa kuma hisabi ne hisabi kuma in an gama shi ɗayan biyu ne ko dai aljanna ko kuma wuta Allah ya tsare mu da wuta so daga cikin abin da ake so ya zamanto akhlaq na matashi shine malamai suka ce ya zamanto rahimun bi kalamihi matashi ka zamanto mai tausayi ko a magana amma yau za mu ga cewa matasa akwai tausayi ko kan iyayensu idan muka kula za mu ga cewa kamar a yanzu 'ya'ya suka dawo iyaye iyaye kuma suka dawo kamar 'ya'ya saboda yadda kowane mutum yake kyautata ma 'ya'yansa abin bakin ciki sai ka samu da yawa 'ya'ya ba sa iya kyautata ma iyayensu wannan shine gaskiyar magana hasali ma da yawa daga cikin yaya ba su tausayin wato iyayensu abinda kawai suke yi shine dukkan abin da uban ya tara su dai su zamanto kawai sun same shi tunda za ka ga abin bakin ciki wani yaro matashi ɗan shekara 18 ne zuwa 19 baban shi baya da lafiya ya zo yana neman yana neman taimako a masallaci muka karbi takardar muka gani eh tabbas mahaifin yana asibiti amma yana buƙatar taimako ya ɗauko takardar ya zo to wai wannan ma a matsayinsa na mai tausayin uban ne ya zo yake neman taimako to amma muka ce mu je asibitin da muka je muka samu uban yana kwanci sai aka bugo masa waya shi yaron sai zaro wayarsa sai ya amsa ya amsa sai na ce masa wannan wayar za ta kai nawa sabuwar ta sai ce mun za ta kai dubu arba'in na ce to amma ka zo kana neman taimako baban ka bai da lafiya kana rike da wayar dubu arba'in kuma ana neman magani na dubu biyar na ce kawo wayar mu sai da ita ai baban ka ya bai samu cin abinci ma lokacin da kake yaro ya hana kansa ya baka ko ba haka ake ba matasa da yawa yanzu za ka ga cewa ba buƙatar su ne su taimakiwa ba iyayen ba ya rike wayar dubu arba'in amma yana neman taimako na ce zai baka a kan me ka kawo wayar ka kawai mu sayar ya tsaya ya shiru na ce kai ka kawo ta in ba haka da karfin tsiya ma za mu karba mu cire maka layin kan mu aje za mu sayar da ita sai mun sai baban ka magani ya warke alabashi in ka samu wani kuɗin ka sai wata akwai iyaye da yawa waɗanda abinci ma sun hana kansu sun ba ma 'ya'yansu wannan shine gaskiyar magana shi yasa yanzu malam da ka ga ba wai ziga ku nake shikenan ku abun nan ba amma za ka ga da yawa daga cikin 'ya'ya da yawa daga cikin 'ya'ya wato ba sa iya agaza ma iyayensu da wani abu saboda babu wannan tausayin za ka haifi 'ya'ya goma sha ko ƙasa da haka kuma kowa ka biya mishi jami'a ya yi karatu ya samu aiki ko kai ne ma kila kai ta yawo da abokan arziki da su ne da kamun kafa ka sama masa aikin ya fara daukan albashi wata biyu amma yana gaya maka har yanzu ba a fara biyan su ba wannan irin yaro ne haka ku yi hakuri ba za ku ji daɗi na ba da haka za ku yi albarka tsakani da Allah muke magana na ai kamata ya farko kam daga salaranka ya fara fita ka zama rahimun mai tausayi ga mahaifanka salaran na in ka karɓo shi ka ce to baba wannan ɗawainiya da aka ta yi gashi har yau allah ya sa na yi makaranta na gama kuma an samu aiki kuma kai ka samar da aikin ga abin da suka biya mu ya za a yi da kudin gashi nan sai yadda ka ce ya kuka ce ko ba za ku magana ba na ga sun ɗanyi shuru hakan nan <laughs> nan duka ɓangaren iyaye ne ni ma ina cikin layinsu amma ku yanzu tsakani da allah tun da kai lokacin muna yin basu mai duguri lokacin ma arhar banza ce za mu iya cewa duniyar gaba ta arha ce arha ce tunda da da accommodation da registration da komai naira arba'in na biya duka gaba ɗaya cafeteria ɗin nan zaka ci abinci naira za ka je ka miƙa wani 'yan abun nan ne haka kawai su baka abinci kaga ai kaga ai kaga nan ne to tun a lokacin ina da wasu irin ra'ayoyi na ni ban yadda ba tun da mahaifina yana da kudi a lokacin kafin kudin su kare kudin sun kare shi ma amma da na tashi zan taho gida wani abu zan zo mu sai na ga samari an bani leta sun kai bakwai wai kowa a kai babansa yana neman kudi na ce yanzu kai da allah babanka ya zama tilas ya biya maka jami'a tun a lokacin mu da yake mun tashi da irin wannan ɗinkin da irin aikin wane ne da ɗinkin fula da sauransu da su muke tara kudin karka yadda ka zama rago wa yanzu kawai babanka ka zira ma idanu komai wannan ma wani hali ne na kasala wanda za mu ambata a gaba ba abinda ya kamata matashi ya zamanto ba ne ya kamata ya zamanto yana da buga-buga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce muminun da'if da muminun kawai akwai mai rauni yana da imani akwai mai ƙarfi yana da imani mutaharrik mai motsi ya kada nan ya buga nan ya shiga nan ya zai nemo makansa ya damu da sai ya jira mahaifin ba daga cikin ɗabi'ar ka ka zama mai ɗabi'ar tausayawa ko da ba ka da shi in kai ibada ga ya ma Allah babanka yana cikin wani hali Allah ya fitar da shi su addu'o'i masu ga wai yanzu sai mutum ya zauna yana saurayi wai sai babansa ya mutu sai wani ya zo rinka gaya masa ya ce to ka san fa yanzu addu'a za ka rinka musu wato yanzu da yana da rai ba za ka masa addu'a ba kenan da yawa ba sa yi iyayensu addu'a matasa suna da rai na'am gashi kuma da Allah ya ce daga lokacin da ka yanke wa mahaifinka addu'a da rai ko bayan rai kai ma za mu yanke arzikinka ashe ma kenan abin da ya kamata ka yi shine ko yana da rai ko ba shi da rai ya kamata ka yi addu'a wannan kenan wala yaghdab kada ka zama mai fushi saboda Allah zai jarabce ka watakila da harkar da ta shafi iyayen idan ka zama mai fushi in an gaya maka ba za ka bi ba in an gaya ma ba za ka ji ba in an yi wani abu ka ɓata rai ka yi tsaki ka fita ku gane wani abu a nan dukkan abin da mahaifi zai fara kana matashi to ka yarda da shi sai dai in sabon allah ne amma ka yi fushi ka fita akwai wasu addu'o'i da mutane ba sa tambaya ake musu musamman iyaye yanzu wani zai fita daga gidansu kawai sai dai baban ya tambaya ji baya ina wa ne sai ya tafi to shi ne abin da uban zai fada ce to to wannan to ɗin fakar ka ɗauka ta daɗi ne ba ta daɗi ba ne ka fita ne babu izini ba ta daɗi ba ne a ƙarƙashin to ɗin nan a zuciyarsa akwai wani abu to in kuwa yana da haƙƙi ne na ai masa wannan ba a ba to a ƙarƙashin wannan to ɗin ubangiji zai tofa nasa fushin a ciki to sai ka samu matsala shi yasa wani zai ga babu gaira babu dalili ya fita amma sai ya samu wani saurayi su yi ta faɗa ya doddoke shi to wannan in allah yana son ka kenan sai hakan ya zame maka kafara in allah baya so sai ya barka kawai da yawa ana samun wannan wani kuma za ka ga cewa ya zo ya ce wa mahaifin na fita sai baban ya ce to allah ba da sa'a haka ne ko allah kiyaye to kaga waɗannan addu'o'in ba fa neman su kai ba ba cewa kai ba bai mun addu'a ba a'a ban kwananka ne kawai ya jawo allah ya kiyaye hanya allah ya tsare ma hanya allah ya ba da sa'a to za ka ci nasara ku amma ka ɗora fushi da yin wani abu ba daidai ba ne daga cikin abin da ake so shi ne ya tawada ka zamanto mai tawadu'i da misali kuna tafiya da babanka ko kai ne mai tuka mota kai ne mai tuka motar bimbazi ya yi wata fatawa yake cewa idan kana tuka mahaifinka to ba ka zama a cikin mota ya zo ya ja kofar mota kawai ya shiga da kansa kai ne direba amma ka fito ka buɗe masa kofa ya shiga ka rufe sannan sai ka koma kewaya ka shiga saboda me kuma kar kai magana muryar ka ta hau kan tasa wallahi da haka ake samun albarka ina gaya muku yadda za a yi ku gama da duniya lafiya ne da haka ake samun albarka sannan in za ka yi mishi magana ka yi tawadu'i ka kaskantar da kai ka nuna cewa kai ɗa ne ba wai a'a kai ka kai ba ne wannan yana baka albarka a cikin rayuwa na hudu shi'aruhu ar-rifqi wal-lin bajinka abinda zai nuna ko kamar stam naka a matsayin mahaifi a wajen mahaifi shine kawai kai babanka yayi shaidar mutum ne rafiq wani mutum ne mai tattausan al'amari akan mahaifi wani mutum ne mai lallausan bangare akan al'amarin mahaifinsa baban shi da kansa yake ba da shaidar wannan yaron mai tausayi ne yana tausayi amma yanzu kwanan nan muke ta rigima da wani rigimar shine mahaifin ya mutu ne kuma ana bin mahaifin bashi akwai kuma wasu 'yan kwabbe da ya bari mahaifin amma ba a biya bashin ba mu sai aka zo da yake ana ganin za mu raba gado na ce musu a'a ai ba a raba gado a nassin alkur'ani sai an biya bashi ta wannan fashi ne aka tafi ana ta nuku-nuku har sai da wata guda ya kare ba a zo an ce mun komai watan ya kare aka dawo na ce an biya bashi ne malam ɗaya daga cikinsu cewa ya su ne ya ci bashin nan kuma ba su biya ba kawai an raba musu su <laughs> yanzu yanzu da Allah duk mai tara kuɗi don waɗannan irin waɗannan yayan don mai zan tara kuɗi a kan me ai kawai ka cika more ka hau abin da za ka hau kai gidan da duk za ka yi ka kyautata wa makwabta ka su ji daɗi kawai dukkan kowa Allah rubuta masa arzikinsa ko haka dai annabi ya faɗi an rubuta arzikin kowa yana cikin mahaifa amma min babu aula ka nuna tausayi yanzu idan wannan bashin zai hana babansu zama a cikin kabari ya ji daɗi shi bai dame shi ba ina an kuwar rahama wallin alal abawai ina tausayi akan iyaye so kada mu yadda mu zamanto masu ƙeƙasassun zukata duk abin da za ka yi akan mahaifa baka faɗi ba a matsayinka na matashi na biyar ya ce layar fa'u sautafu ala abin au ummin au mu'allimin a matsayinka na matashi kar ka yadda sautin ke rinka ɗaukaka akan mahaifi ko akan mahaifiya ko kan malaminka to biyu dai da yawa sun sha fari a wajen 'ya'yansu da yawa ba sa ɗaga sautinsu a kan mahaifi da yawa ba sa ɗaukaka sautinsu a kan uwa amma kuma da yawa suna ɗaga sauti a kan malamansu ko yanzu za ka ga ko da yake karatu na boko da sauransu haka amma ko ma menene in dai an baka ilimi kowane irin ilimi haske ne na ubangiji baya samuwa sai da hasken ubangiji sawa'un na boko ne ko na addini da hasken ubangiji yake samuwa saboda haka duk mutumin da zai iya zagin malamin shi to ko abokan yana da wahala karatun ka yi albarka domin ana bukatan a sa maka baki a sa maka hannu baki in an sa maka baki shine an maka sanin din Allah ya ma albarka wannan ɗalibin mun zauna da shi mai tawadu'i ne mai gaskiya ne mai kaza ne malaminka ne ɗan boko ne ba ayoyin alkur'ani yake ja ba amma wannan albarka za ta bi ka saboda shaida yake bayarwa a kanka to amma an zuke ku zo ku zo ku taru malami ya gama lectures ya fita wani ma wanda ya makaran ya ya zai ce mugun malamin nan ya zo ko wannan shine ɗalibi yana cewa mugun malamin nan ya zo ko kuma wallahi ne tun yana lantar kawai ku rabu da shi kama haka masa mawani zagi in ba a yi sabo. yaya kake son kai kamata dino to dan yadda kai haka kake son a maka so dole ne ya zamanto cewa kada ka ɗaga sauti akan abin sannan aka ce daga cikin abin da ya kamata ka zamanto matashi layar fa’u sautahu ala shaikin musi tsoho ne amma muna na aiki yake kowa da tsoho ne mai shekaru amma aikinsa munana ne to ko shi kar ka daga masa sauti a kansa saboda shekarunsa shekaru ababen girmawa ne domin ai za Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ya ce min minna Mallam yi yuwaqqir kabirana baya tare da mu wanda duk ya zama bai girmama babba yanzu muna tare da manya anan dole ne kawai ka ba babba haƙƙinsa ne idan za ku fita yanzu anan kai ka zo shi ya zo ya kamata ka tsaya saboda shi babba ne kai ma shekarun za su riske ka yanzu da kake ganin mu da furfura ɗin nan ba wai haɗuwa muka da ita muka shawara kawai hurhura ne tana tafiya a kan titi ta ganni ni ma na tsaya ne ce to yanzu ya ce ki kama ni a haka kawai wallahi ta kama ni kuma kai ma za ta kama ka wallahi ba za ta yi maka shawara ba shekaru zai zo ba yadda za a yi haka rayuwar take tafiya don haka ka yi ma wanda ya fi ka ka girmama shi ko da ko mai mummunan aiki ne saboda wannan abun shine albarka wani bawan allah daga cikin magabata manzo allah yana bayyana falalar aikin alheri ka kafa aikin alheri ya ce idan ka hangi alkiyama ga ta can tana zuwa ka fi hangota tana zuwa wafi dika udu ya ce a hannunka akwai wani itace da yake bukatar a dasa shi don yi amfanar da mutane manzala ce ka dasa shi kafin alkiyamar ta zo saboda kafa aikin alheri a rayuwa ka dai aikiyamar ba za ta bar wannan bishiyar ba ba za ta bar wannan itacen ba amma manzo Allah ya ce ka dasa saboda in ka dasa aikin dai da kai kayi kuma yana cikin account ɗinka ko da alkiyaman ta zo ta lalatar da wannan abu so yanzu ne kake dasa ma kanka dukkan wasu abubuwa na alhairai kana ɗan ƙarami wannan abun da duk kake ta yi za su bi ka a cikin rayuwa za su taimake ka shi yasa ah, wani tsoho mai shekaru ya ci dubino ya je shi da zaƙi sai ya ba shi sha'awa sai ya zo ya kwakwasa ƙasa yana shukawa sai wani matashin yaro sai ya zo ya ce a wannan shekarun naka kana dasa wannan kana shuka wannan dubino yaushe zai girma yaushe zai yi 'ya'ya ka ce ai ba za ka riske su ba sai ce masa ayya wanda na cin wani ne ya dasa ya mutu ni kuma yanzu da zan dasa wani zai ci bayan na mutu haka lamarin yake da aka ka kalli abin da za ka yi yanzu nan gaba sakamakon yana zuwa na shida ko na bakwai shine ya afu wa yasfa wa yusamihu wa yukrim ya kamata ba wai lalacewa ba ne ba kuma gazawa ba ne ka zamanto mai yafiya mai kawar da kai mai sauƙi mai karamci musamman ga iyaye duk wanda ya samu wannan zai cimma nasara a cikin rayuwa na takwas ne ya takallaku biddini wal mu'amala ka ɗabi'antu da addini ɗabi'unka su zamanto na addini ne ka iya sallama ka iya wane ne jazakumullahu khairan ka iya sallama ka iya mu'amala mai kyau saboda mu'amalarka da mutane tana jawo ma mutane yanzu mu ɗauki akwai ɗabi'u wanda addini ya ce a yi su amana idan mutum yana da amana to tana tattala masa tattalin arzikinsa kuma tana sa shi ya bunƙasa saboda tsare amana misali yanzu a ce mutum sana'a yake ko wani abu yake aikatawa mu ɗauki sana'ar ɗinki misali za mu ba da misali idan ka tsare amanar kai mai kyau ka kyautata aikin to wadda kai ma shi zai yi maka tallar ya jawo maka kuma kwastomomi wadda kuma yake yi an ba shi yadi ya saka rana an dawo bai yi ba an sake dawa bai yi ba mutumin da kyar ya samu ya kwaci yadinsa a hannunsa to gobe idan ya ga wani zai kawo aiki gurin ka zai bashi so kaga kenan amanar ka ne ta jawo maka tattalin arziki rashin amanar ka ta jawo maka kore kwastomominka haka amana take don haka ka zamanto mai mu'amala wacce take mai kyau na tara shine sana'a matashi ya zamanto yana da wani abu kun ga karatun nan da ake ta yi a yi shi ya zama wukar gindi amma a irin yanzu kasar da muke kallo da yadda muke rayuwa a najeriya da yadda muke kallo ka daina dogaro da satifiket ɗinka ba zai kai ga koyina ba da ne misali kafin ka gama ma watakila an maka bukin ɗin aiki amma yanzu da jiɗin goshi da kyar sai kana da manya to kuma manyan su suna ne a kasar ai ba a san adadinsu ba ko an san adadinsu saboda haka za ka iya kama can a kama can kuma ba a samu ba amma dole ya zamanto kana da wata sana'a mu da ma son samu ne da ya kamata a buɗe kowane irin kwas za ka yi dole a saka sana'a a ciki wani abin da ya kamata ne a ce an yi a ƙasar nan kowane irin kwas za ka yi dole a ce maka akwai wani abu na koyon sana'a a ciki wanda za ka koya saboda zai riƙe ka amma ya zamana cewa kowa ya gama jami'a yana jira yanzu da za ka buɗe wani abu na ka ce kowa ya kawo application ina jin sai ka tara buhu dubu buhuna za a yi ta kawo a cika cika to yanzu dukkanmu nan a tunaninmu gwamnati za ta ba da aiki kowa ya samu ai ba zai yi ba yanzu a nan akwai university ko in ka tafi kano akwai a zaria akwai a ibadan akwai a ina ne akwai duk university waɗannan kuma duk shekara sai an yaye aƙalla watakila a ce an yaye ɗalibai 500 yanzu ɗalibai 500 a kowace shekara gwamnati ta isa ta ba su aiki ai ba zai yi ba don haka sana'a tana da wani muhimmanci kwarai da gaske kuma ma a irin wannan rayuwar yanzu duk abubuwa ma da ka sani na sana'o'i an zubar da su an yi watsi da su kuma sun taimaki mutane a baya saboda galibinmu yawanci da irin waɗannan sana'o'in aka biya ko kuma aka zauna iyayenmu suka zauna kuma da haka suka rayu wanda aka samu dukanci yake yi a zaure amma da wannan sana'ar tunda shi allah sabab yake nema ba wai cewa ya ce ka abin nan ba sababi allah yake nema in ka samu sabab shi kenan ka kula ka gani yanzu ko da yake kunan da yake nan headquarter kasar ne amma dai mu a gefe-gefe a ƙauyuka za ka ga cewa wani mutum karan dawa yake samu ya soka matsefata ya soka allurai ya sa reza ya saka zaren lilo yana yawo a saya kwata-kwata idan ka ɗauki abin ba zai wuce jarin dubu uku ko hudu ba ya yi yawa kenan amma kuma sai ka samu abin mamaki saboda sabab allah yake nema a ciki ya sa albarka yake biyan haya bayi da gida a ciki yake ciyar da matarsa watakila ga yaransa ma guda biyu ko na abu suna firamare yau da gobe Allah ya ce sai ya sa masa albarka saboda ya bi hanya haka lamarin yake tafiya za ga sana'o'i ba su kai sun kawo ba yanzu haka wani faranti ne ko tire za iya cewa kawai gauta ya zuba a kai gautar gaba ɗaya ta nawa ce amma saboda ya bi yanzu kai in kana da nce sai ya yaudare ka nce sai ya yaudare ka kullum hannunka aljihu kuma baka da kokobo wallahi ka yi hakuri da allah ni ba wai abin nan bane ko mutum ya rinka sa hannu aljihu ya makare shi gaye ne Shi kenan ba shi da ko sisi inda tsotsayi zai zo ya kaɗa tasoyin wata yarinya tana talle ba zai iya biya ba afuwan gara umar wannan babin kada <laughs> kada kada ce na matsa na matsa abin nan amma dai ina nuna maka muhimmancin wato ka koyi aiki ka koyi wata sana'a wannan shine abin da ya kamata na goma kasbun riziki betorkil halal a shar'iyya ana son matashi ya zamanto ciwon dole ya zamanto akwai sana'ar da za ta kawo masa arziki sai na umar allah ya da shi yake cewa idan nazartu ila shab yi ujibuni ya ce idan na ga matashi mai ƙarfi a jikinsa yana ƙawatar da ni amma ina tambaye shi mai aikinsa sai ce bayi da aiki ya ce sai na umar ya ce sakata fi aini sai yanga kawai ya zube a cikin idanuna babu kamar bai tattali kansa ba saboda rashin sana'a da rashin ilimi da rashin addini yana sa ɗan adam ya ɗauki ƙasƙancin da gidansu bai san da wannan kaskancin ba amma shi yanzu zai ɗauka yanzu ba kuna ganin cewa matasa ake samu mutum sai raba kansa gida uku ya yi fentin wani abu a nan gefe nan ya yi fentin wani abu daban nan ya wani abu wai fentin wata jam'iyya ce tutar wata jam'iyya ce wani wani irin kaskanci ne haka fenti fa daga shi sai dan gajeren wando kuma an zana shi an rubuta su sunan wannan jam'iyyar wani irin kaskanci ne wannan mutum a shafa masa fenti kawai kai ba bango ba ba katako ba ba karfe ba ana maka fenti tsakani da Allah ya tsaya baya motsi yi kekam haka zai tsaya ya kekashe a gurin an rubuta mishi an yi masa fentin jam'iyya an rubuta sunan jam'iyyar a jikinsa yanzu shi kamar ba mutum ba ne kawai in ka gan shi kaga jam'iyya ne jam'iyya ko ba ta magana sai dai a samu wasu suna magana a cikinta so kaga wannan kaskanci ne da rashin sanin kai ilimi babu sana'a babu addini babu saboda haka dole a kaskanta ka nemi arziki ta hanyar halal wadda shari'a ta yadda na goma sha ɗaya shine safa'un nafs ka zamanto mai kyakkyawar zuciya mai kyakkyawar zuciya ba mutumin da ya tara mugunta in ka samu kayan wani za ka ɗauka za ka iya yi wa mutum mugunta kana da ƙeta kana da ƙyashi kana da hasada kana da to ya za a ka ci gaba wani abun banda mayar da kai ba ba abun da zai da kullum in ka samu wannan sai ya hana ka neman naka na kanka sai kuma ya saka ka zagin mutane abin da kawai za ka yi ta yi kenan daga kaga wani ya wuce ka ce a ah, kagan su barayi baka da shaida kuma kawai zance ne watakila ka ɗauka makanka kanka nauyin abin da ba zai yi ba sanan na goma sha biyu shine yunfiqul fa'id min malihi fi sadaka ya zamanto cewa za ka iya taimakon gajiyayye kai karan kanka saboda wajen taimakawa wallahu fi auni abdi ma dama al'abdu fi auni akhi kada ya zamanto kai kuligal insanu ne halu'an kana da ciwon hadama da baba kere da handama na wani ma so kake ka kwato ba bukatar ka taimake shi ba ka zamanto mai taimaka ma wani a matsayinka na matashi ko ba ka da abin taimaka don wani da manzo Allah yana ta bayanin yadda matasa ya kamata su zamanto su yi kaza su yi kaza su yi kaza duk abin da annabi ya faɗa sai ce fa in lam yastad in ba zan iya ba ku ya rasulullah sai ce kaza to in ban samu kaza ba ku ya ce kaza idan ban samu kaza ba ku ya ce kaza har aka zo dai inda kamar komai ma ba zai iya ba sai man Allah ce masa ka rike harshenka daga yi wa mutane sharri ai wannan kan ka iya ka harshenka daga barin yi wa mutane sharri kar ka zagi kowa kar ka munana kowa ka ja bakinka kai shiru wannan shi ma gudumawa ka bayar a cikin al'umma la yu'addi ko la yu'zil akharin kada ka zamanto kana cutar da wasu ko ta hanyar maganganunka ko ta hanyar wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne wasu karin magana da ake wai in jifa ya wuce kanka ya fada kan kowa ko to watakila kuma kowa ma fa hadda mahaifinka a ciki watakila saboda haka wannan ba ita ce rayuwar ba rayuwa kada ka cutar da wani kada wani ya cuce ka yakunu adilan bil iman husnul akhlaqi was suluk matashi ya zamanto yana da kyakkyawan tsari yana da kyakkyawan imani yana da kyakkyawar mu'amala yana da cikakken imani tsare-tsare a rayuwarsa ya zamanto yana da wannan hatta tsarin rayuwa ya kamata ka tsara rayuwa ta zamanto cewa tana da tsari ma'ana kana da lokacin karatu kana da lokacin sallah kana da lokacin azkar kana da lokacin zuwa wajen aiki kana da lokacin kasuwanci kana da dukkan lokutan ka tsare suke don kada ka zamanto kawai beni zai-zai, wato kidanka na jiyo kawai kasan wani yana yana zaune ba shi da tsari matashi ne ya yi shekara ashirin zuwa talatin amma in ka zo ka ce masa zo mu tafi sai ya ce mu je shi bai da tsari ai bai da focus bai da tsarin komai rayuwarsa kawai shi kenan sai yadda aka yi da shi a'a dole zamanto wannan tsari wannan lokacin ko na ziyartar iyaye ne wannan lokacin na karatuna ne wannan lokacin na yin azkar ne wannan lokacin na salloli na guda biyar ne a masallaci wannan lokacin kuma na ware mu alkur'ani wannan lokacin ina son zan roƙi Allah ko zan nemi tubansa amma haka kawai ka zama ba ka da tsari abe ba wannan lokacin na ofis ne kuma a ofis ma kana da lokaci akwai lokacin sallah akwai lokacin yi annabi salati akwai lokacin tasbi ai ko wani abu ka manta a ofis ka rasa yadda za ka yi ka yi annabi salati zai buɗe ma hanya haka tsarin yake shi sa magabata duk abin da ya taso musu wannan addinin suke komawa kuma zai ga sun nasara duk abin da ya taso in wani abu ne ya dagule maka to Allah ya faɗi yadda za a yi an gane sufiyanu suri nake tsammani ko wani daga cikin magabata ba zan iya tunawa ba kullum ya haura kuminsa tafiya ake rannan sai ya haura kumin zai yi tafiya sai raƙumin kawai ya ƙi tafiya ya gigice kawai ya tada hankali sai yana ta dubir-dubir a guri ɗaya ya ƙi tafiya raƙumin an yi tafiya ki sufyanu suri sai ya makansa fada ya ce kawai wani laifi ya yi ma ubangiji sai ya sauko ya bar rakumin ya nemi ruwa sai ya alwara ya raka a guda biyu ya ce ina liya allah ka yafe mu saboda hadisin abubakar ya ce duk wanda ya zunubi ya alwala ya sallaci raka a guda biyu allah ya nemi gafara allah zai yafe masa don haka sai ya alwala ya sallar raka a guda biyu ya nemi gafara ubangiji ya ce allah tuba nake daga laifin da nake ciki ya gama sallah ya yi addu'o'insa da ya haura kumi kawai sai kama tafiya yanzu kai ko motar ka ne ta tsaya kawai abinda za ka ce karfen nasara ba ka da tabbas amma dai ba za ka tuna kayi zunubi ba saboda kai ba ka da mafita kawai kana ganin komai wai ya kamata sai ya tafi normal a'a zunubi yana iya shiga ya bata maka al'amari ba inda zunubi yake shiga ya gyara baya shiga gida ya gyara baya shiga zuciya ya gyara baya shiga ofis ya gyara baya shiga ƙasa ya gyara shi duk inda zunubi ya shiga kuma wannan mun gaje shi tun daga kan annabi adam wa asa adamu rabbahu annabi adam ya saba ma sa fagawa sai ya samu wahala to da aka saukar da shi a wannan gudu don haka ba yadda za a yi kai ta tara zunubai kai tsammanin za ka ci nasara ba zai yi ba ka tsara akwai cikin rayuwarka ka tsara lokacin istighfari lokacin tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala dole ne ya zamanto wannan matashi ka zamanto kana da tatawiru shaksiya wal irtifa'u biha wannan shine asasul bina'il wato umma dole ya zamanto cewa a cikin tunaninka ya zamanto kana da kishin ƙasarka yadda za ka bunƙasa ƙasarka to yau kuma kun ga yadda muke saboda haka ko jiya nan na zaune wani yana ta magana a rediyo yana cewa ka san mu 'yan najeriya ba abin da ba za mu iya yi ba amma fa ba yana faɗa akan gaskiya ba ne yana faɗa ne wai duk wani magudi da ka sani wai mu mun iya shi duk wani rashin gaskiya wai an san mu da shi mun zo za mu shiga jirgi a cairo na tsammanin za abin nan kawai sai mata sun zo na ce ku yi hakuri matan nan su ce ce a kai malam ni ta kaina kawai nake na ce a ah, hai mace kan uwa ce ka yi haƙuri mana ya ce a ah, mu yan najeriya ne kawai abin da ya gaya mun kenan na ce najeriya kuma za mu tafi wallahi na ce mu je wadda <laughs> aka wuce so wannan yana nuna maka da yawa za ka ji mutane suna furuci ko yanzu jama'a bakunan mun nan wancan zuwa mana irin wannan maganar ko yanzu da yawa daga cikinmu kashi 90 watakila cikin ba sa tsammanin najeriya za ta gyaru da yawa kowa ka tambaye shi sai ce maka a ah, kawai ko yanzu ashe allah ma ba za mu masa zaton alheri ba allah bai fi karfin najeriya ba ya gyara ta ba za mu masa wannan zaton ba ba za mu yi ma allah kyakkyawan zato ba sai dai mu zaman kawai mai ta tsammanin shi allah kullum tafiya zai ta mu da mu cikin munin abu ba za mu yi kyakkyawan zato ba wanda Allah ya faɗa cikin hadisul qudus yana cewa ana inda zanni abdi ni ina nan a inda bawa na yake tsammani na wani mutum ne fa yazo zai rasu idanunsa duk sun fara kakkafewa harshensa ya fara karyewa mutuwa ta fito komai da komai a jikinsa na alamun mutuwa manzo Allah ya ce masa ma za ta zunno inda rabbik me kake tsammani a gun Allah yace rahmatuhu yace ina tsammanin rahamar Allah yace an tafi yace kana cikin rahamarsa tunda dai wannan shine zatonka yanzu ko fita za ka yi da safe cewa in dai ka yanke hukunci cewa ba fa zan samu ba zan dai fita kawai amma dai na san ba samu zan yi ba a ba za ka samu ba amma yanzu duk rahamar ubangiji da ya yi ta ya cika duniya wa wasu wasi'at kulla shai rahamata ta yalwaci komai kai yanzu kawai ka zo ka ce wai akwai koman da ya gagari rahamar ubangiji ka ce ba za ka samu ba to ba za ka samu ba da ka yi kanka hukunci yanzu ko najeriya ba a mata kyakkyawan zato da haka mutane kawai suna ta cewa a ah, ai ina eh wani yanzu ya ce ai duk yan takarar nan ni ban ga wani abun nan ba ba wani abu ai saboda haka ba to wannan shine zato to gaskiyar magana shine mutane sai sun canza zatonsu mai kyau zuwa ga Allah Allah ce ni ina nan a inda kuke tsammani na idan kullum tunaninku shine Allah zai tsananta muku a nan kuka ajiye Allah ko to yana da abin da zai tsananta muku idan kuma tunanin tunaninku shine Allah zai muku rahama zai muku sauki to ina nan akan abin da kuke zato zan muku sauki wallahu yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani al-izza wato daga cikin abin da ake sa dan adam ya girmama kansa shine ya zamanto aziz aziz sifa ce ubangiji yana da ita yana cewa al-aziz wa huwa al-aziz amma abin da yake nufi da ita anan ne buwaya kada ka zamanto kaskantaccen mutum kai kullun kaskanci ka iya ɗauka a'a ka zamanto kana da gadarar nema ba za ka yi ɗaukan kaskancin talauci ba ka zamanto cewa ilimi kake nema ba za ka zamanto za ka yi ɗaukan kaskancin jahilci ba ka zamanto kana da kunya amma ba za ka yi ɗaukan kaskancin mai raini ba ka zamanto dai kana da izza ba kawai ka zamanto wani shawaragi shawaragi haka shi shikenan kowa sai ya rena ka baka jin komai a cikin rayuwa a'a dole zamanto cewa akwai abin da ka dogara da shi akwai abin da kake ji akwai abin da kake yi wadda zai baka buwaya ba tare da kaskanci ba yanzu misali wani ya zama bai da bai kuɗi amma yana da sana'a sai ga shi a cikin shirgigiyar mota an ɗauko shi saboda zai wannan aikin aikinsa ne saboda mai sana'ar da yake da ita ita ke iya haɗa shi da manyan mutane addinin da ka rike shi yake iya haɗa ka da ubangiji ba za ka karbi kaskanci ba ilimin da kake da shi shi ke iya sa ka cikin manyan mutane amma idan ka zamanto ba ka da wannan buwayar babu ilimi babu addini babu sana'a to ai kai abun takawa ne ciyawa ce kawai baka buwayar da kanka ba baka saba ma kanka matsaya ba attakamul sannan ka zamanto kamili kar ka zamanto sha sha haka wani sakare sakare kana matashi a ganka ka sha kwaya ka yana faduwa ka sha giya ka san banda tsula fitsari ba abinda za ka yi ta yi sai ka tsula fitsari to sai me kuma baka cikin hankalinka baka zamanto kamili ba wanda in nema kake za a ce kai ku da shi in aure ka zo nema za a ce ku da shi saboda baka kammala kanka ba baka zamanto kamilin mutum ba ka zamanto mai kunya mai muru'a mai mutunci sabat dole ka samu tabbata ma'ana ko da wani abu ya zo kana nan akan abubuwan da aka san ka na kirki ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan waɗannan abubuwan alhaya ka zamanto mai kunya matashi dole ya zamanto mai kunya saboda kunya la ya ci illa bi khair manzo Allah ce kunya ba abin da za ta jawo maka sai alheri akwai mutanen da sun yi fice wai suna cewa ba za su ji tsoron kowa ba tunda da ba su ji tsoron Allah ba ma a'a amma ya Allah ma magana yayi ta harshen manzo Allah a hadisi wanda manzo Allah yana cewa kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a yi mata yafiya illa al-mujahiru sai waɗanda suka fito fili suka nuna rasar kunyar su a fili ba zan yafe musu ba da haka ko zunubi za ka yi ya zama to kana jin kunyar idan mutane ba za ka iya fitowa fili ka yi shi kuma in kana fitowa bainar jama'a kana zunubi a matsayinka na matashi za ka ga 'yar mutane ka taɓa za ka ga 'yar wane ne ka yi kaza za ka ga wane ne ka yi kaza zai zame maka illa ko ka tuba ko ka tuba a wajen allah ka tuba amma a wajen mutane za su ce wane nan fa yake kaza kuma ka daina ma to kuma idan wannan shaidar za ta bi ka bayan mutuwa to in kai wasa za a karbe ta a gurin Allah domin hadisi ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan mutum ya mutu mutane suka cika kirari da yabo da jinjina da faɗan halinsa na alheri amma yana da mummunan ayyuka a ɓoye wanda bai fito ya yi su a bayyane ba Allah ya ce antum shuhada'ullahi alal ard ku mutanen na yadda ku zamanto ku ne shaiduna a bayan kasa na karɓi naku bayani ni na wanda yake ba wanda ya sani na yafe masa yanzu na rubuta shi cikin kyawawan mutane saboda shaidar da mutane suka bayar yanzu ka mutu da mummunan abubuwa saboda haka ko sabo za ka yi ka ji kunyar allah kar ka fito fili ka rinka yinsa a zuhud zuhud shine ka guji kayan hannun mutane wannan shine maganin farin jini in kana neman maganin farin jini a duk duniya to shine wani ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulallah ne ka nuna ni wani aiki da zan yi idan na aikata shi Allah zai so ni kuma ma mutane za su so ni manzan Allah ya ce ka nesanci abin da ke hannunsu duk kudin mutum da wani abunsa ka nuna kai a gurin Allah kake nema ko ba haushe ma cewa inda kwaɗai ko da wulaƙanci haka tozarta kanka don haka ka zamanto kana da wannan alkaram kuma ka zamanto ne mai karamci ka san mutuncin manya ka san mutuncin kowa kowa da irin nasu haƙin za ka ba shi asidik ka zama mai gaskiya matashi kar ka zamanto makaryaci an gane yanzu kaga haka kawai sai ga wani labari ya gitta a facebook na gaskiya ko na ƙarya sai kai comment yanzu kai ka yadda in an je lahira wanda ya wannan abun kai ma duk ku zama tare da shi tunda ka yi comment ko ba haka aiki ba ne labarin da ba baka san kansa ba kawai wani ya kitso ta shikenan kai ma sai kai comment kuma ku daina irin wannan aikin dan kana kwanci akan gadanka a ɗakin ka ka ɗaga ƙafafuwanka ɗaya sama ka rataya kana jin daɗi kawai lafiyar ka kalo Allah baka lafiya ka kago labari ka rubuta ya fita daga ɗakinka ya wuce gidanku ya wuce anguwarku ya wuce magarinku ya wuce jiharku ya wuce ƙasarku yanzu duk mutanen da suke komen a kai suna maka shaidan cewa kai ɗin nan fa makaryaci ne kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ka sha'i'at ya haɗa labaran ƙarya kuma galibi matasa ne yanzu suka fi wannan yanzu ka dubi abin da yake faruwa a tiktok ɗin nan kawai mace ta fito tsirara wani ya fito tsirara yanzu abin ya zama har masu addini malamai wannan ya caki wannan wannan ni na rasa wannan ko su duk hadisan nan sun gama karanta su ne oho tun ya fito yana zagin wani wani yana fita zabata wani yana wane ne kaza da kaza ana ta yi duk kuma Allah wallahi sai ya yi tambaya ba abin da za ka faɗi ma yalfizu min ƙaunin ne Allah zai yi tambaya a kansa da haka mutane su kiyaye kansu da irin waɗannan abubuwa idan za ka tura alheri ka tura amma ka cinka kagowa wasu abubuwa sha'i'at kawai kagaggun labarbaru na ƙarya wanda ba gaskiya ba ne ka zo ka ce dole ne sai ka yi magana wace dole sai ka yi kwamen ka zamanto mai gaskiya mai tsare amana yanzu mutumin da zai fito ko mace ta fito tana kada kirjinta ko tana kada bayanta me take so Allah ya yi da ita ranar tashin alkiyama wannan jikin da ake gadara da shi fa tsufa yake duk abin nan da ake gadara da shi ɗazun da muke magana akan marhala mutum tsufa zai dole kuma wannan abin da ka tura kuma matsalar shi ne shi tiktok ɗin ai baya mutuwa balle a ce ya tsufa za ka yi shi shekara arba'in watakila nan gaba za a sake dawo da shi daidai ne a nuna maka abin da kai wani lokacin za ka ga har manya suna rawa da matansu suna ɗorawa mutum bayi da iyaye ne ko bayi da sirikai ko bayi da 'ya'ya baya shi da baya ne ya kamata ya ji kunya ai abin da ka shuka za ka girba allah sauke al'amana ka zamanto mai amana in za a baka aiki a ofis in za a baka wani abu na mutane ka zamanto mai amana matashi allah zai taimake ka akan tsare amanar da kai ka zama mai haƙuri mai juriya a kan al'amura ka tu haka ka kame cutar da mutane kada ka cutar da kowa ka rufe idanuwanka daga barin abubuwan da suka samu na haram ka rinka rufe asirinka ba kowa za ka rinka tona ma asiri ba ka rinka shawara a cikin al'amuranka matasa ka yi shawara da na gaba da kai ka kyautata mu'amalarka ta zamanto kyakkyawa ka rinka yin ladabi da wasu mutane ladubba idan ka yi haɗa mu'amala da wasu mutane ka zamanto kana ka yi kyakkyawar makwabtaka ko a ofis ko a gida ko a kan hanya ko a cikin mota ka yi kyakkyawar mu'amala da mutane za ka yi ta samun addu'o'i da ɗaukan daraja ka kame daga cutar da mutane ka zamanto mai hana mummunan abu kuma ka yi umurni da abu mai kyau wannan zai taimake ka a cikin rayuwa kai matashi to sai matsalolin zamani matsalolin zamani su ne shaye-shaye domin yanzu kayan shaye-shaye ma mutane sun ana ta gyaggyara su ana ta musu wasu abubuwa su ne mukaddarat abubuwan shaye-shaye wasu manya ne ba sa iya sha a fili sai dare ya yi su sha su ce a kulle su a ɗaki kafin asuba watakila za su babin ka samu mutum babban mutum amma cikin fridge ɗinsa akwai giya to me kenan matan ka sun sani ƴaƴan ka sun sani ina daraja ai babu daraja ai wace irin shaida kake son a maka gobe abin nan ba daidai ba ne kuma su shaye shayen nan ga abin da suke jawa su ne tasubul fakir da wuya ka sha kwaya ta baka tunanin fita da wuya ka sha giya ta baka tunanin fita daga halin da kake ciki matsalar shine wasu suna ganin cewa in sun sha kwaya suna samun sauki ko in sun sha giya wai in al'amarin su ya tsanani to ah, lokacin da ka sha giya kam ai ba hankalin lokacin da ta sake kuma to ka sake shiga damuwa kenan shikenan gobe ma sai ka sake sha ka manta kuma kana cikin damuwa ai baka fita ba sannan abin da suke jawa shi ne a amalul onf za su saka mutum ya ta aiki wato aikin da za su tsananta masa abubuwa na rayuwa yanzu ka ɗauka cewa yanzu kidnapper nan da ake da wasu abubuwa ai ba hankali ne yake sa a yi wannan abun ba shi hankali ya kamata ya tuna maka inda za ka ji daɗi kuma ya kamata hankali ya tuno maka abun da zai sa kai ma kowa ya ƙaunace ka to amma yanzu dan kasa ci dan adam ka ɓuya a jeji a jeji dai ba wutar lantarki duk kayan jin daɗi da ka sani na rayuwa ba a samun su a daji to wani daɗi suke ji idan an yi ai babu daɗi kam kuma gashi an tsoratar da mutane amma su karan kansu duk kudin da za a karba ko nawa za a karba nawa za ka ji daɗinsu da ka tara wannan kudin a jeji kullum kana fargabar me zai faru ba baka kiba ka wanka baka da gurin kwana mai kyau ba ka cikin kwanciyar hankalinka gara a ce kana da dubu biyu ne ka sha ruwa fiya wata ko wani ya yanka maka lemo da 'yar ayaba ka cika kwanta hankalinka a kwance kai bacci ya fi maka kwanciyar hankali da wannan abin da kake kana tara kuɗin don baka da kwanciyar hankali saboda haka duk ayyukan sabo da ka sani wanda giya ko kwaya ko wani shaye-shaye ke jawa to kullum yana ƙara ɗan adam ne cikin wahala amma ba cikin sauƙi yake kaiwa ɗan adam ba na uku shine ta'arudul ahadas idan kana shan kwaya ko giya ko wani abu ko shaye-shaye to kullum za ta rinka farar maka da wasu abubuwa na hatsarurruka ko a ce ka kashe wancan ko ka soki wancan ko ka ɗauki wancan ko ka fasa wancan gurin ka shiga ko dai wani abu a hadas abubuwa na hatsarurruka haka za su yi ta jawo maka ba za ka samu kwanciyar hankali ba abu na hudu shine wuqu'ul fil ma'asi za ka yi ta afkawa cikin ayyukan zunubai daga kasha maganar zina watakila za ka koma sai maganar sata daga nan sai maganar fasa gida sai kuma maganar kaji ya kamata yanzu ka danna ma wannan gidan wuta ko ka tada wata gobara shi shikenan kullum abin da kake ciki shaye shaye ba sa tura dan adam zuwa ga inda zai zamanto da alheri na biyar shine zawalul aqal hankalinka zai gushe shi kuma hankali kaga duk kimiyyar da ake da ita har yanzu dai ba kago hankali ba ko balle a ce yanzu tunda ka samu hauka hankalinka ne ya tabu yanzu akwai shago a layin kaza idan ka je akwai otu watakila in ka ji ka dama o2 ne an samu 02 shine shine size naka sai a sayar maka da hankali ka taba ganin wannan har yanzu babu sau da ka in ka riga ka ya tabu to magana ta kare ka samu matsala abu na shida shine tadyi'ul ulman shaye-shaye ba abin da zai jawo maka sai tozartar da kuɗi dukiyarka ce za ka yi ta tafiya duk abin da ka samu sai ka je ka basu suna haukata ka kana nemo musu kuɗi suna haukata ka kana nemo musu kuɗi haka ake tafiya duk wanda ya zo ya kafa kayan shaye-shaye to kai ne za ka nemo kuɗi ka bashi shi ba shi aiki ba a cikin hankalinsa za ka same shi yana zaune kai zai sayar ma ka haukace kuma ka bashi kuɗi a wannan matsala ce ai babba tafakkukul usra abu na bakwai shine zai yi ɗaiɗai da family duk gidan da aka ce an samu mashaya biyu ko mashaya uku wata rana idan ka zo za ka samu duk sun birkita gidan kai yaro ɗaya ma ya isa ko kun kai goma shi kaɗai in ya sha ƙwaya ya zo wallahi sai ya rikita muku gidan gaba daya haka shaye-shaye yake jawa saboda haka ku ne san ciwon nan al'amarin adrarul iktisad kuma yana cutar da economic na mutum yana da ya ka samu mashayi irin matasa wanda ba wani abu ba ka samu yana da wani tattali a babu economic nasa ya rushe gaba daya domin duk abin da ya samu zai iya satar waya ta dubu ɗari amma zai iya sayar da ita dubu goma to me kenan ya lalata economic gaba daya na tara shine tabaddulil abin nan tabi'a yana canza ɗabi'ar ɗan adam za ka koma ɗabi'a kai ba mutum ba kai ba dabba ba in an kalli ka da idanuwanka da hannayenka da kafafuwanka na mutane ne amma hankalinka duka na dabbobi ne wannan shine shaye-shaye illar da yake samarwa abu na goma shine asafaha duk mai shaye-shaye sai ka same shi yana da wauta don hankali ya riga da ya tafi sannan zai samu fuqdanul amana zai rasa amana zai samu fasadu tadabbur dukkan abun lura zaka samu sun kubce masa bayi da lura a cikin al'amari sannan kuma kallun ala usratihi sai ya dawo kaya akan familinsa ko dai su kai shi inda za a yi rehabilitation nashi ko wani abu mai kama da haka amma dai sai ya zame musu kaya kuma sai ya zame musu damuwa kuma zai zamanto makruhun bainan nas mutane ba za su so shi ba ba wanda zai kama shaye-shaye mutane suna kaunarsa sannan kuma yana daidai yana saukar da lafiyarsa daga nan ya kamu da ciwon huhu ya kamu da ciwon zuciya ya kamu da ciwon hanta ya yi wane ne shikenan daga nan al'amura sun zama abin da suka zamanta. sannan faƙudun rujula hatta mazantakarsa ma sai ya rasa ta shaye shaye ba zai barka da mazantakar ka ba zai lalata ka ne kawai gaba da sannan kuma almailu ilal fujur ya fi karkata zuwa ga ayyukan sabo da ya ka same shi a bakin masallaci daga ya ji kiran sallah ma gaba zai da ya ka zama mashayi akan irin waɗannan al'amuran luɗu shaitan kuma za ka samu shaitan ya yi fawa a kansa waɗannan su ne abubuwa sannan mala'iku za su nesance shi sannan kuma la'ana za ta iya binsa haga matsala ta faru mai girma sannan dukkan abin da Allah ya wajabta masa za ka samu baya yi balle ya kiyaye wajibin Allah sannan ba a iya bashi riƙon amana da ya ka samu mashayi ka bashi amana ka ce rike min wannan amana zai yi wahala sannan zai kasance shaidan ne jagoransa domin duk inda zai yi to shaidan zai kai shi gidan shaye-shaye ne sannan akwai samar da cututtuka a cikin waɗannan shaye shaye mutum zai rinka samun cututtuka iri daban-daban sannan za ka samu kuma zai jefa wato wasu da yawa daga cikin irin wannan halin sannan kuma daga ƙarshe babbar matsala shine da wuya ka mutu kana shan ƙwaya ko kana shaye-shaye kuma ka shiga aljanna zai yi wahala hasali ma wanda ya mutu yana shan giya manzo Allah ce su su uku ne Allah baya kallon su kuma ba za su shiga aljanna ba la yadkhulul janna mudminul khamr mai shan giya ya mutu bai tuba ba ba zai shiga aljanna ba wa abidul wasan haka mutumin da yake bautar gunki ba zai shiga ba wa da mutumin da bai kishin matarsa waɗannan duka manzo Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba matasa waɗannan abubuwa ne suke jawo muku shaye-shaye ku yi haƙuri fa da ni zan karisa don nayi yi jotin ne kawai kuma ya kamata in karisa su an gane abu na farko da zai sa ka shiga shaye-shaye shine da'aful iman baka da imani ne imanin ka yayi ƙasa ne saboda manzo Allah ya ce la yashrubul khamr ko wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha ba yana da imani ko la yasriqu sariq wa hina yasriqu wa huwa mu'min ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min da'aful iman yake jawa wannan sannan abu na biyu shine qillatu zikrullah mutum ya samu karancin ambatan Allah bai karanta alkur'ani bai yin tasbihi bai istighfari bai salati ma annabi duk wasu abubuwa da ka sani na ambatan Allah baya yin su to yanzu nan za a iya jansa cikin shaye-shaye abu na uku shine tazyinu shaitan shaidan in ya kawata masa ya kawata masa galibi ko, sigari kake sha ba wa abin da zai kawar da hankali ba sigari ba ta kawar da hankali amma tana cuta su aiko to ko ita ba a koyanta a wajen ibada kuka taba ganin wani ya zo bakin masallaci ka gwada yawanci daga club ko ba haka ba daga wajen rawa daga inda aka taru ana kide-kide a nan ne kawai za ka ga wasu suna sha su kai ma sai ka fara sha'awa ba a koyan shan taba a gurin bautar Allah ko ka taba gani wanda ya zo masallaci ko makaranta ana karatun alkurani kawai anan ya koyi shan taba daga wajen karuwai inda ake rawa gidajen rawa gidajen wane ne duk anan ake samun waɗannan abubuwa kuma galibi matasa ne suka fi cika wannan gurin sannan abu na hudu shine ƙurana usu munanan abokai kai baka zaɓa ma kanka abokai na gari ba salihan bayi baka da su saboda haka duk abokanka munana ne don haka za su gwada ko sai ƙillatul hirsi ala ta'atillah karanci baka son yi Allah kana da karancin kwaɗayin da'a ma Allah fi kwaɗayin abubuwa na saɓani waɗannan abubuwa su suke taimakawa ɗan adam ya shiga cikin shaye-shaye sannan albi'atul muhita tsukin da ka rayu tsukin da kake rayuwa idan ka samu kanka anguwar ku duk yawanci mashaye ne to in kai wasa kai ma za ka tashi tsuki environment din da kake rayuwa shi ma yana da tasiri akan irin waɗannan abubuwa ne shi yasa galibi in ka samu kanka wani gida inda mutanen shaye-shaye ne suke kewa ka tashi kawai daga gurin ya fi maka alheri ka sai da gurin in ba haka ba to ka za su shiga ciki abu na bakwai shine ghaflatuhum anil maut duk mutumin da zaka ga ya shiga shaye-shaye to ya manta mutuwa amma wanda yake tunanin cewa zai mutu in an jima yana da wahala ka same shi ya je ya kwankwadi abin da ba shi kenan ba abu na takwas shine shahawat wato sha'awa ita take jawa wasu abubuwa da sannan da shaidan sannan kuma da afkawa cikin fitintunu malamai suka ce to mai magani maganin kawai za mu faɗa waɗannan su ne kamata a fi riƙe su abu na farko shine ma'arifatu ma tuhibbun nafs wa hawa Ulmaashi ka gane ranka fa kullun janka take zuwa ga halaka shine wa amma man daga wa athara alhayata dunya shi yasa zaka ji ana cewa wa na'uzu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin mu saboda rai tana da sharri rai sharri take da shi galibi in ba ka yi kokarin ka cusa mata Allah ba za ta yi ta janka ne zuwa ga zuwa ga halaka to sai ka kula da cewa nafsul ammara guda uku ne akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul lawama akwai nafsul ammara nafsul ammara ita ce mai umarni kullum yi kaza ai kai matashi ne ka ji daɗi kawai ka yi kaza ai da saura dangin kuma sai sun yi shekara 80 suke mutuwa yanzu kai kuma kana da 20 watakila saboda haka babban ku sai da yi shekara 90 na haka yanzu kana da sauran 50 a baya zuciya ce take gaya maka wannan in ka biya mata za ta halakar da kai ka duba da galibin zuciya bata cika tuno ma dan adam alheri ba yanzu in ka kori mota kana tuki in ka hango wata can tana zuwa zuciyarka ta cika cewa za a wanye ba sai ta ganin kamar za a yi karo to ta sawara maka mana kawai za a wuce lafiya haka ne ko to haka yawanci rai suke saboda haka ka sani cewa zuciyar da Allah ya sa maka din tana da wani tasiri ba komai ne za ta zo ka yadda da ita ba ka yi kokari ka samar ma ranka ta zamanto nafsul Inna. ita ce wanda take nutsuwa da bin Allah sannan na biyu albu'ud an mawtin ma'asiya duk inda kaga ana sako ka nisanci wannan gurin in ka nisanci gurin ba za ka shiga cikin wannan harka din ba na uku shine alfiraku baina qurana usu ka rinka nesa daga abokai munana munanan abokai wanda ka san shaye shaye suke ka daina biyan musu al minallah min Allah shine na hudu ya zamanto tsoron Allah ne a ranka ko da yaushe sidiku tauba ya zamanto kana tuba tuba ta hakika ko da yaushe ka rike istighfari Allah ba zai tabar da kai ba mujalasatul akhyar shine abu na shida ka rinka zama da bayin Allah zababbu duk inda kaga mutumin kirki ka rinka rabasa shawarar ka da shi zaman ku tare da shi abubuwan ka da shi duk tare kuke wannan zai to wato abin nan zai zama maka katanga daga waɗancan abubuwa abu na bakwai shine wujudu qudwatul hasana a samar da mai koyi mai kyau kai ba waɗanda za ka kwakwafa sai bayan allah salihai nagartattun bayan allah ka ji tarihin annabi ka ji sirar tabi'ai ka ji sirar sahabbai ka dubi bayan allah nagartattu ka ga yadda suke rayuwa ka rinka koyi da su wannan zai taimake ka wajen samun kyakkyawar al'amari abu na takwas shine mujahadatun nafs wato ka yaƙi ranka duk abin da rai ta zo auna shi in rai ta ce to yanzu to ai kai ba kai kadai ne bane a wuta don rai ma za ta rinka sarwa na maka wannan rinka cewa mutane da yawa ma za su shiga wuta to kuma ai ba akan ka aka fara ba ah, to rai ne take shaura maka irin wannan abubuwa to ka yaƙe ta daga ta zo da irin wannan tunanin ka yaƙe ta sannan abu na tara al'azimatu sadiqa ka ƙulla niyya mai kyau kullun ya zama kana tare da Allah ya kuma matasa jan hankali ku lura da abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya wannan shine abin da za mu rufe da shi ku lura da waɗannan abubuwa sha'anin siyasa ta gayyuratu siyasiya yadda siyasa ta canza wasu ƙasashe wasu ƙasashen sun dawo talakawa wasu ƙasashen yaƙe-yaƙe ya same su wasu ƙasashen ba a zaman lafiya economic nasu ya karye saboda an ɗabi matasa an saka su abin da bai dace da su ba kuma sun be wasu suna shaye-shaye wasu su makamai wallahi billahi ina gaya muku ko dai mu dawo cikin shiryar mu mu san abin da muke ciki ko kuma abin da muke fuskanta bai da kyau wannan ita ce gaskiya wasu ƙasashe sun rasa zaman lafiya ku bi siyasar duniya ku kalli yadda abubuwa suke yanzu ku dubi irin su palestine abubuwan da yake faruwa siyasar duniya ne ta zo ta saka waɗannan abubuwa ko ko ka dubi irin su iraq ko irin su afghanistan ko irin su kashmir ko irin su turkiya ma wani lokaci kaga irin wasu abubuwa da suke faruwa irin su iran irin su pakistan niger nan kusa kusa ma irin su mali ko duk waɗannan abubuwa suna nan suna faruwa irin su azerbaijan din nan da sauransu duk abubuwa munana sun faru kuma dukkan su. irin su liberia su ma yanzu duk sun zamanto abubuwa ga shi nan dai abubuwa ga su nan dai colombia ne wane ne da sauransu duka za ka yi ta ganin matsaloli iri daban-daban duk kuma wallahi yahudawan duniya ne suka tsatsara waɗannan abubuwa suke ta jefawa mutane da mataki taktit a jefo ma wannan kasar kaza a jefo ma wannan kasar kaza a jefo ma wannan kasar kaza shugabanci ya kamata ya fahimta babu abin da ya kamata ya tattali kamar matasa wallahi shugabanci abin da ya kamata ya tattali ya tattali matasa ya ɗora su akan hanya ya saba musu ayyukan yi saba musu sana'a ya shagaltar da su da wani abu mai kyau wanda za su zamanto cewa sun kama abin da suke ciki wannan shine zai sa su yi kyau amma yanzu a ce maka ƙasa irin wannan ƙasar masu hankali ba ƙasar mahaukata ba Allah ya gabata malam ba ƙasar mahaukata ba a ce maka wai an yi wata takwas universities a rufe da gwamnati da sarakuna da malamai duk a ƙasar ai kamar ba mu da hankali kuma yanzu ma an ce an daidaita ba a daidaita ba ga sunan abubuwa to waɗannan matasan gwamnati ba ta da kan gado ne ba ta da hankali ne waɗannan matasan da suka fi da suka fi tsofaffin nan yawa a ƙasar an rufe jami'o'i ana yajin aiki ba su da aikin yi kai baka ganin cewa tayan bom kake hada mu kanka mu ga mu kanmu gaskiya tsakani da Allah me muke tsammani irin abubuwan da muka ambata a kasashen da suke faruwa shine yake nema faru kuma galibi ka san mu da yake in mun yi magana sai a ce gardawa ne mu mu social ne saboda kawai karatun arabiya muka iya sai ta ganin abin da wani lokacin ma a ce kayi zafi da yawa a wannan ya cika tsauran ra'ayi kaza da kaza da kaza amma muna kallo wuta tana nema ta tashi wa mutane ba aikin yi talauci ya yi wa mutane yawa ko matasan ɗan abin da zai shagaltar da su a jami'a hankalinsu ya kwanta babu shi ina ake son mu je gwamnati ya kamata ta kula da waɗannan al'amari sannan mu samu sauƙin da ya kamata a samu allah ya sauƙe mana jama'a nan za mu tsaya saboda dama ziyara ce kuma na san na ci lokaci haka sai a yi min haƙuri kuma a yi afuwa watakila lokacin sallar ku ya wuce ni ban sani ba kuma ba a gaya mun ba saboda haka sai a yi haƙuri muna muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh